wanda kuma hakan yi daidai da hudu ga watan fabrairu 2026 miladiya a ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba kamar da muke alkawari cewa aya ta ɗaya cikin suratul isra akwai bayanai masu tsawo da yawa da hadisai masu yawa wanda abul fida isma'ilu bin amr bin ya kawo shi a cikin tafsirinsa wanda muka ga cewa karanta su a irin wannan lokaci ba zai mana amfani ba sosai wanda haka ta muka alkawarta cewa za mu taƙaitu da karanta wata hudu ba da ta shafi wannan matsala ta isra'i da mi'raji wadda ni na gabatar da wannan hudu bacin biyu ga watan goma ga watan biyu a shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in daidai miladiya ko ce hijiriya wanda daidai da goma sha tara ga watan goma 2018 kimanin shekaru bakwai da suka wuce kuma maimaita ta anan a matsayin ƙarin sharhi da bayanin wannan aya to zai taimaka mana kwadai da gaske zama kamar mun dunkule abin da shi malam ya kawo a cikin tafsirinsa saboda haka za mu kyakkyawan saurari kuma wannan maudu'i na isra'i da miraji na yi shi ne a biyu guda biyu ana akwai hudu ba ta farko akwai ta biyu abin da suke da hudu ba farko da ta biyu suna nufin juma'o'i guda biyu ba wai hudubar farko a ranar juma'a da ake yi kuma a sake yin wata ba bai da muka sani hudubar juma'a dama guda biyu ne to haka nake da ina nufin makonni guda biyu a jere za mu saurara zan karanta lafazi da harafi abinda yake rubuce ne wanda na rubuta a hudubar kamar da shi kunu a masallacin da abinda sakon ya kunsa gane kuma da tafsirin ita dai wannan aya ta daya na fara da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala alqa'il fi muhkamit tanzih wanda ke faɗi cikin littafin sa mai tsarki subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir ana ƙarfi ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya cikin dare daga masallaci mai alfarma na makka zuwa masallaci mafi nisa na baitul maqdis wanda muka sanya albarka a dukkanin gewayensa don mu nuna masa ayoyinmu lallai shi Allah mai ji ne mai gani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu na shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah wa huwa al-alimul khabir kuma shine masani mai bada labari akan komai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida lalle annabi muhammadu bawan sane kuma manzon ne. al-mu'ayyad bil mu'min bayyinati wal mu'jizat wanda Allah ya karfafe shi da hujjoji da mu'jizozi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi aminci da salati su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa allazina amanu bihi wa nasaru waɗanda suka yi imani da shi kuma suka shi gudunmawa wa jahadu ma'ahu suka yi jihadi tare da shi wa nasharu dinahu suka yada addininsa fi mashariqil ardi wa magharibiha a mafi a gabashin duniya da kuma yammacin duniya hatta zahara ala sa'iril adyan kuma addinin nan ya zama yaron jayi kowane addini da ke bayan ƙasa wa sallama tasliman kafira aminci da salati masu yawa su tabbata ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma ba'du bayan haka fa ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha ta'ala ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wa ta'ammalu hadha al-hadath al-azim ku yi tunani ku lura akan wannan babban al'amari allazi nawaha Allah bi sha'nihi wanda Allah madaukakin sarki yayi bayani akan al'amarin a cikin littafin sa fa qala yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir majjada rabbu nafsahu anan Allah madaukakin sarki ya yabi kansa domin ya ce subhanallazi Allah ya yabi kansa da kansa li qudratihi al-bahira saboda ƙarfin ƙudurarsa haitu asra bi abdihi muhammadun sallallahu alaihi wa sallama ta yadda ya yi tafiya da bawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bi anna qalahu fi junhi zalami min almasjid harami bi makkah musharrafa ta yadda ya yi tafiya da annabi a cikin duhun dare daga masallaci mai alfarma ila almasjid aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa a wannan lokaci wa huwa baitul maqdis shine baitul maqdis alladhi bi filistin wanda yake ƙasar filistin masjidul anbiya masallacin annabawa min ahdi ibrahim al-khalil alaihim salam tun daga lokacin annabi ibrahim amincin Allah su tabbata jami'an afdalus salami wa atammit aminci da su tabbata a gare gaba daya ma'ama bu'di ma bainal masjidain min al-masafa da kuwan nisan tsakanin waɗannan masallatai guda biyu sun ma'ara jabihi min hunak daga nan kuma sai ya hau sama da shi daga wannan baitin maqdis ɗin hatta tajawaza sab'a tibaq har suka wuce mai bakwai waltaqa bil anbiya annabi ya hada annabawa a sama wa kallamahu Allah min wahyihi bima sha Allah yayi magana da shi na wahayinsa da abin da ya so wa farada alaihi salawatul khams ya farlanta masa salloli guda biyar thumma ada ila makkah min lailatihi sannan kuma ya dawo garin maka a cikin wannan dare wa haddasa nasa bi zalik ya faɗa wa mutane wannan al'amari da ya faru da shi na tafiya cikin dare har ya zuwa fadar Allah wa amana bihi man aman wanda ya imani da shi ya imani wa kafara bihi man kafar wanda kuma ya kafirce ya kafirce rawal bayhaqi imamul al-bayhaqi ya ruwaito hadisi bi sanadihi an aisha radiyallahu anha wato daga hadisa daga nana aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lamma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila almasjid alaqsa lokacin da aka yi isra'i kamar yadda na faɗa muku isra'i shine tafiya da aka yi daga baitul maqdis har zuwa ina zuwa sama amma shine afwan mi'raj mi'rajin nan shi kuma isra'i shine daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul zuwa sama shine mi'raj ce lokacin da aka yi wannan tafiya da manzan Allah sallallahu alaihi wa zuwa baitul maqdis da Aisha ta ce asbaha yuhaddithu an-nas bidhalik sai yawa yi gari yana faɗa wa mutane ga abin da ya faru da shi ga abin da aka yi fartadda nasu mimman kanu amalu bihi mutane wasu da suka yi imani da sai suka yarda suka kafirce suka ce wannan ai ƙarya ne al'ada sun yi imani da shi wa sabbu sun gabzata shi amma yanzu suka kafirce وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق سكة سوري سكة في وجه أبو بكر الصديق فقالوا سكة هل لك في صاحبك yanzu kai ka ji abokinka ya zumu annahu usri bihi laila yana ikirarin cewa an yi isra'i da shi cikin daren nan ila baitul maqdis har zuwa baitul maqdis abubakar as sai abubakar as-siddiq yake cewa aw qala zalika shin annabi ya faɗa haka qalu na'am suka ce eh qala la in qala zalika laqad sadaqa in dai har annabi ya faɗa to ya faɗa gaskiya ji abubakar qalu suka ce fatusaddiquhu annahu zahaba al-layla yanzu kai zaka gaskata tashi. ka yadda cewa yayi tafiyar nan a cikin dare ila baitul maqdis zuwa baitul maqdis wa ja'a qabla an yusbih kuma ya dawo kafin gari ya waye kuma suna ce masa mu da muka ga ana tafiya zuwa da dawowa wata biyu tafiyan wata ɗaya dawowa wata ɗaya wata biyu a ce an yi shi a cikin dare da qala na'am abubakar ta ce eh yace inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'ad min zalika aini ina da annabi cikin abin da fa haka ma wahalar yiwuwa usaddiquhu fi khabari sama yace ina gaggata shi a duk labarin sama da yake samu fi gadwatin aw rawha ko da safi ko da yamma ko zuwa ko dawowa mana a dauki labari a kai sama ko a kawo shi ƙasa ina gaggata shi annabi in ya faɗa to shi wannan da nasan ana tafiya a dawo ولذلك سمي abubakar بكر الصديق wannan dalilin ne ya sanya aka sanya masa wannan laqabi daga manzon Allah ya sa masa suna as-siddiq hada huwa al-iman ar-rasikh wannan shine imani tabbatacce wal yaqin as-sadiq shine yaqini na gaskiya wa minhu tu'khadhu al-qa'idah al-azima daga wannan irin ka'ida ta imanin Abubakar ake samun ka'idan nan mai girma ta tauhidi fi usul al a cikin aqidar musulunci wa huwa wannan ka'idar da malamai suke ce mata annal madara ala thubuti kulli anin nabi sallallahu alaihi wasallam ana dukkan al'amura na maganganu ko aiki to in ya tabbata annabi ya faɗa ko yayi to gaskiya ne kawai ba shakka ba kokonto ba wani zargi ina fata ana fahimta annal madara ala thubuti al-khabari anin nabi sallallahu alaihi wasallam da nazo na ce miki annabi ya ce to ba kya buƙatar ni din ƙarya nake ko gaskiya ne abin da yake so ki tantance in gaskiyan ya faɗa to kawai ke kin miƙa wuya ba kallon waye ya faɗa miki daga ina magana ta zo a alifin ya faɗa da gaske kamar yadda abubakar ya yi wannan tabbatarwa fa sabata idan har abu ya tabbata daga manzon Allah amanna bihi wallahi dole ne mu imani da abin wa saddaqnahu mu gaskata abin bidun i'tiradin aw shakkin aw istigrab ba tare da cin karo ko ja'in ja ko shakka ko zargi akan abun ba annahu nabiyyun sadiq domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na gaskiya la yantiqu anil hawa baya furta sarransa in huwa illa wahyun yuha shi din wahayi ake masa wa qudratullahi tamma kuma ku sani kaddara da iko na Allah cikakkiya ce la ya'jizuha shay wallahi ba abin da ke gagarar kaddarar Allah An ce kana tafiyan wata biyu kafin ka je ka dawo wuri da shi Allah ya kyaftawar ido zai iya wannan abu domin shi ya halicci komai da kowa Mahiyar gara ba su ilan to menene abun mamaki dan an yi tafiyan wata biyu a cikin rana ɗaya an je an dawo gari bai waye ba ga al'amarin Allah sannan na ce barakallahu li wa lakum fil al azim wannan ba ta farko kenan bayan ana tashi ba ta biyu nayi muqaddima ta ainihin wato huduba ta biyu a wannan rana na ce amma badu fattaqullaha ibadallah ai haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah wa ba'idu amma yasqitullah ku nisanci duk abin da yake fusata Allah wa tamassaku bi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam riko da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faman tamassaka bihi ma hudiya ila siratil mustaqim duk wanda ya riko da wannan shari'a ta manzon Allah ya shiryi zuwa ga hanya madaidaiciya sa'annan ku sani kuma adamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi ku sani Allah ya umarce ku da wani abin da ya fara da kanshi musanna bi mala'ikati musabbihati bi qudsihi da kuma mai da mala'ikun su zamanto na biyu a cikin wannan umarni wa sallasa bikum ya mai da ku ku ne na uku a wannan umarnin min jinsihi wa insi min jinnihi wa insi amma daga mutanen ku da aljanun ku Allah ta'ala yake cewa inna Allaha mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima wa qala 'alayhi salatu wassalam man salla 'alayhi salatan wahida sallallahu 'alayhi biha ashra wa qala sallallahu 'alayhi wa sallam inna min afdali ayyamikum yawmul juma'a aktsiru alayya min as-salati fi har zuwa ƙarshe wannan ita ce hudubar ranar juma'a ta farko bayan na karanta ta da larabci na yi bayanai sosai so kun ji a cikin wannan mun samu hadisi ɗaya ya fito hadisin na na aisha allah ya ƙara mata yadda bayan wani mako mun sake dawowa alhamdulillahi rabbil alamin ahmaduhu ala fadlihi wa ihsani wato godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai ina gode masa a bisa da kyautarsa hamdan tayyiban kafiran wato godiya mai yawa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa fita sai shi Allah ta'ala Allah amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira Allah ya tsarkaka ya girmama bisa abin da azzalimai suke faɗi dangane da shi tsarkakawa wanda yake mafi girma wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida lalle annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzan sa ne usriya bihi min al-masjid al-haram Allah yayi tafiya da shi na Isra'i daga masallaci mai alfarma ila al-masjid al-aqsa zuwa masallaci mafi nisa wa haraja bihi ila as-samawati al-ula yayi tafiya cikin daren nan zuwa sammai madaukaka wa nala bi zalika fadlan kabira ya samu falala mai girma wa khairan kathira ya samu alkhairai masu yawa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi aminci da salati su tabbata a gare shi da alayansa da sahabbansa sallama tasliman kasira aminci da salati masu yawa su tabbata a gare su amma ba'du bayan haka ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqullaha washkuru ni'matahu alaikum ku guji tsoron Allah kuma ku gode wa ni'imarsa a gare ku wa min ajalli ni'ami daga cikin manya-manyan ni'imomi a gare ku bi rasuli sallallahu alaihi wa sallam aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi gare ku amma khassahu Allah bihi min al-khasa'is al-azima da kuma ababen da Allah ya kebance manzon da shi manya-manyan ababe wa ma sharrafahu bihi min al-manazil al-azima abin da ya dauka darajar manzon Allah na matsayi masu girma wa min zalika na daga cikin wannan ababe masu daraja da falala da annabi ya same shi Allah ya kebance shi da su mu'jizatul isra'i ila al-masjid al-aqsa wal mi'raj ila as-sama wato mu'jiza ta isra'i tafiya cikin dare daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis kuma zuwa saman bakwai wato mi'raji kenan faqad kana al-isra'u wal mi'raj domin isra'in nan da mi'raji sun kasance min akbarin ni'ami ala hadhihi al-umma wallahi babban ni'ima ce ga wannan al'umma ta manzon Allah wa qad nawwaha Allah bi sha'nihi fi kitabihi Allah yayi bayanin hakan cikin littafinsa mai tsarki wa bayyana al-hikmata minhu ya kuma yi bayani akan hikimar da ta sa aka isra'i da mi'raji fi isra'i a cikin suratul isra'i wa suratun Najim, najm haka nan da kuma suratul najm da akarma Allahu fihi nabiyya Allah madaukakin sarki ya girmama annabinsa a wannan tafiya wa arahu min ayatihi al ya nuna masa ayoyinsa manya manya wa farada ala ummatihi salawatul khams ya farlanta wa al'ummarsa salloli biyar allati hiya akadu arkan al-islam waɗanda suke ita sallar su ne mafi girma mafi karfin wato rukunan addinin musulunci ba da shahada ta ne bayan shahada wa faradaha 50 salatan fil yawmi wal Allah ya farlanta wannan sallah ne su zamanto guda 50 a cikin dare da yini kuma ha daga baya sai Allah ya sauke ta ya rage ta rahmatan bikum dan tausayi a gare ku ila khamsi salawatin fil amal zuwa salloli kwaya biyar a cikin aiki da yini sun koma biyar amma kuma ladan su yana nan a matsayin guda hamsin wahiya ta adilu hamsin na fisawab amma daidai suke da salloli guda hamsin idan kin yi sallah guda ɗaya daidai ki da kin yi goma in kin yi biyar a ranar kin yi hamsin kenan haka Allah ya bar shi wa ra'a fi hadhihi ar rihlati al-mubaraka annabi ya gani cikin wannan tafiya mai albarka ya ga min ayatin al kubra wato ayoyin Allah manya-manya ma qarrat bihi ainihu irin abin da ya faranta masa rai ya ji daɗi wa qawya bihi ya ya yaqininsa ga Allah ya ƙara ƙarfi wa sara hadha isra sai zama wannan isra'i da aka yi da manzon Allah min akbari mu'jizatihi wallahi yana cikin manya manyan mu'jizarsa wa a'zamu ayatihi da kuma ayoyi mafi girma na manzan Allah qad fariha bihi ahlul iman wato mutane masu imani sun yi murna da wannan isra'i da miraji amma waqta bihi ahlul kufri wa tughyan su ko kafirai suka fusata suka ji haushi fa aqama Allah bihi hujja Allah ya tsayar da hujja da dalili akan wannan wastanarat bihi hilma mahajja hanya ta haskaku wanda idan aka bi ta mutum zai ke zuwa ga aljanna amana man amana ala yaqinin min rabbih sakamakon haka wanda ya imani ya imani bisa yaqini da yake da shi daga wurin ubangijinsa akan gaskiyar annabci manzon Allah wa kafar man kafara wanda kuma ya kafirce ya kafirce ba da ana kama alaihin hujja bayan an tsaida masa da hujja da dalili a wajibin musulmi na fi kulli asa wajibi akan kowane musulmi a kowane zamani an yashkura Allah ala hadhihi ni'ma ya gode wa Allah bisa wannan ni'ima bi ada'i ma awjaba Allah alaihi fiha ta hanyar gabatar da zartar da abin Allah ya wajabta maka kai musulmi a wannan tafiya ta Isra'ila mai raji ka gabatar da wannan ababen da Allah ya wajabta min as Hamsi al-khamsi amma daga sallolin nan guda biyar fil yawmi layla a cikin dare da yini fi awqatiha a cikin lokutan su wa fi buyutillahi a cikin dakunan Allah wa jama'atun ma'al musulmina da salloli na jam'i tare da musulmai wa an yatajannabu adh-dhunub allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu ra'a fi hadhihi al-laylati ahlaha yu'adhabuna biha ashadda al-'adab kuma wajibi musulmi ya nisanci dukkan wani nau'in zunubin da annabi ya bada labarin cewa ya ga masu aikata irin wannan zulubin a wannan tafiya ana musu azaba mafi tsanani a cikin isra'i da miraji kada akbar as-sadiq al-masduq amma annabi sallama ya faɗa mai gaskiya abin gaskatawa yace annahu ata ala qaumin ya zo wajen wasu mutane a cikin isra'i da miraji da ya zo wajen wa'annan mutane tarzakhu ru'usahum bil ana fasa kansu da dutse wa'annan mutane kullama rubikhat adat kama kanat da akan ya fashe ya tarwatse sai ya koma yadda yake kaman ba a taba shi ba wala yasaru anhum haka ake yi musu ba sa barin wannan abu kan ya tarwatse ya ƙara dawowa min zalika shay abin da ake denawa kada sai annabi ya ce ma haula ya jibril ya ce ya mala'ika jibril wayannan mutanen da na gani kuma fa ne ne haka ala sai annabi sai mala'ika ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haula alladhina tatasaqalu ru'usuhum ala salati al-maktuba waɗannan su ne waɗanda wuyayinsu ko kawunansu ke nauyi a kan sallolin farilla kasa sallah su ake wa irin wannan azaba a barzar kafin a yi tashin alkiyama shi ne annabi ya gansu a wannan rahira ana ɗaukan abu a kansu kan ya kashe ya tarwatse sannan kuma idan ya fita ya gangara ya sake dawowa ya haɗe ya sake a ƙara fasawa haka za a yi ta yi la yi fassara anhum min zalika bi ba daina ba har sai alkiyama ta tsaye kuma da ya tambaye shi irin wa'annan mutanen su wane ne ya ce mutane ne cikin al'umma ka waɗanda ba sa yin sallolin farilla tana musu nauyi thumma lam yatrukuha ba su ƙi yin sallah ba suna fa sallan ba sa yi bane innama tasaqalu fi ada'iha amma ta musu nauyi wajen yin ta ba za ta yi salla ba sai ta gama girki ba za ta yi salla ba sai ta kalli ƙarshen fim ba za ta yi salla ba sai ta gama kaza wannan nauyin shine abin da suke yi sabbaba musu wannan azaba Allah ya tsare mu thumma ata ala qaumin ala aqbalihim riqa wa ala adbarihim riqa sannan annabi yace yazo wajen wasu mutane bayan rigar su tayi fata fata ta yage gaban su ma ta yage ta kike yasrahuna wa'annan mutane kiwo suke yi kama al ibl wan na'am ko al-ghanam suna kiwo kamar yadda raƙuma da sauran dabbobi suke kiwo mutane ne kuma wa ya'kuluna ad-dari'a amma a kiwon nasu suna cin kaya na danyi shine ad-dari'a suna cin kaya wa zaqqum kaya ta zaqqum abincin yan wuta da Allah yake cewa inna shajarata zaqqum ta'amul afim kal muhli yadli fil butuni ka ghali al-hamim shine abincin da suke ci a kiwon nasu da suke yi wa radafa jahannam suna cin kazanta amai da ruwan farjin mazinata sai ake cewa duk wannan abin shine abin da suke ci na jahannama wa hijarataha da duwatsun da ke cikin wutar jahannama su ne abincin su faqala sai annabi yace fa ma haula ya jibril wayannan kuma su wane ne qala malaika jibril yace haula alladhina la ilaha yu'adduna zakata amwalihim su ne waɗanda ba sa fidda zakkar dukiyarsu a cikin al'ummarka wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijin ka ba a zalibi bane kun ga Allah ya fara cikin wata aya ko a tauba inda yake cewa wallazina yakrizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun summa ata ala qawmin bayna aydihim lahamun nadijin tayyib sannan annabi yazo wajen wasu mutane su kuma a gabansu ga wani nama lafiyayye soyayye mai kanshi su kuma irin mutane wani amun aka hannu a gefe guda kuma ga wani nama a gefe shi kuma nayye ɗanye fi ƙidirin aka a wata tukunyar ta daban ɗanye ne lalatacce mai wari gurɓatacce wanda ya riga ya rube rube da ja'alu wayannan mutanen sai suka kasance mai suke yi ya kulunan lahman nayi alkhabith suke cin wannan mummunan nama rubabbe mai wari shi suke ci wa yatrukuna an-nadija tayyib su kala wannan soyayyen nama lafiyayye wanda ke da matsala qala fa ma haula ya jibril annabi yace su wane ne wa'annan mutane su kuma qala sai yake cewa hadha rajulu min ummatika wannan mutum ne daga cikin al'ummarka takunu indahu inda maratu al-halal at-tayyiba inda yake da matar aure ta halal wanda ya aure ta wa ya'ti imra'atan khabitha ya samu wata mata lalatatta fa yabita ha ya kwana a wurinta hatta yusbih ya kwana wurin matar da ba ya saba wal mar'atu takunu inda zawjiha halalan tayyiba matar da take da mijin aure halal ɗinta ba za ta kwana sa ba fa ta'ati rajulan khabithan fa tabitu ma'ahu hatta tusbih yaje ta kwana a wajen wani mutum wanda ba halaliyarsa ba har gari ya waye to su ake ma irin wannan azaba Allah ya tsare mu qala thumma ata ala rajulin sannan annabi ya zo wajen wani mutum qad jama'a huzmatan azima ya tara wani irin kaya mai yawa wannan mutum la yastati'u hamlaha ba ma zai iya daukan wayannan kayan ba saboda sun masa yawa sun fi karfin shi huwa yazidu alaiha tare da haka kuma yana ta ƙara kayan qala hadha ar-rajul yace ma hadha ya jibril annabi yace menene wannan shi kuma wani mutum ne qala hadha ar min ummati yace wannan wani mutum ne cikin al'umma ka yakuna alaihi amanatun nas wanda mutane suke ba shi amanoninsu akwai amanar mutane a kansa la ya ƙadiru ala ada'iha bai iya rike wannan amanar wa ya yazidu alaiha kuma yana ta so ya ƙara an yahmila alaiha yana ta tsirawa kansa yana karɓar amanar mutane alhalin bai iya rike ta da yadda zai rika fama kenan da kaya a lahira sun ma'ata ala qaumi sannan annabi ya zo wajen wasu mutane su kuma wa'annan taqrudu alsinatahum wa shifahuhum bi maqarid min hadidin ana yagar harsunansu da bakunansu da wani irin shobel mun jagara na ƙarfe na cikin wuta ya ge musu wannan bakin nasu da fuska na harsunansu kullama ƙuridat ƙadat kama kanat duk yadda aka yage fuskar tasu ta yamuke sai ta ƙara komawa ta hadi aka za a ƙara yagawa ta ƙara komawa ta hadi ana yayyaga ta ya ce la yassaru anhum min zalika shay ba za a daina ba haka za a yi ta musu qala annabi ya ce ma hadha ya jibril wannan kuma wane ne ya mala'ika jibril qala haula'i khutaba'ul fitna wadannan su masu yawo da fitina suna yadawa da annabimanci a ce gashi nan kama zo a ce ai ana kashe kiristoci a Najeriya wannan ya fitina ce masu yada irin wannan maganganun malam wana ya ce kaza ai hajjiya wacce ta yi kaza alhaji wana da alhaji wana ai su suke kaza masu yawo da maganganun yada fitina a cikin al'umma su ake wa irin wannan azaba annabimanci giba su ne waɗannan ai abinda za a rika mai yin annabimanci da wanda yake giba kenan a ranar tashin alkiyama Allah ya tsaye summa aka ala rajuli summa aka ala hajarin sahib sannan annabi ya zo daidai wani ɗan rami ɗan ƙarami hujjar sahib ba wani ɗan rami ɗan ƙarami ya kuruji min hutsaurin azim wani ƙatotar sa yake fitowa a cikin wannan ramar idan wannan san ya fito a ciki ja'ala sauru yuridu an yarji'a min haythu kharaja la yastati wannan san yana kokarin ya koma ka inda ya fito ya shiga ramin zai iya ba haka zai fito ya tabo gari qala ma ya jibril annabi ya ce menene wannan ya mala'ika jibril qala sai yake cewa hadha ar-rajulu min ummatika wannan mutane ne cikin al'umma kai ta kallamu bil kalimati azima wanda yake faɗin wata babban magana summa yandamu alaiha daga baya zo ya nadama akan maganar da ya faɗa ba ya sa'i wa an ya rudda bai iya komawa ya goge wannan magana ya riga ya faɗa ba shi ya ce magana zarar bunu ba yadda za a yi ta koma sun ma'ata ala rajulin sannan annabi ya zo wajen waɗansu mutane su kuma waɗannan mutane ala qaumin wajen wasu mutane butunihim kalbuyus kunan su kuma gidan katin ciki kamar gida haka suke fi hal hayyat a cikin cikin akwai macizai tura min kharij butunihim ana ganin macizan ta wajen cikin ana hango su su man haula ya jibril annabi ce su wane ne waɗannan ya mala'ika jibril ala haula ya akalat riba yace waɗannan su ne masu cin riba ila akhir al hadith har ya zuwa ƙarshen hadisi ibadallah ya ku bayin Allah inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ra'a haula al mujrimina yu'adhabuna bi jara'imihim annabi ya ga irin wa'annan mutane ana musu azaba da irin laifin da suka aikata wa akhbara an zalika kuma yi bayani akan haka tahziran lil ummati min irtikabi hadhihi al jara'im al shani'a dan ya ja kulli ya tsoratar da al'ummar ta su aikata munanan waɗannan laifuka. wa min na daga cikin waɗannan laifuka in za ku tuna shine at-takasul ala ada'i salah sakaci da kasala akan yin salloli al-maktuba sallolin farilla fi waqti hama aljama'a akan lokaci cikin jami'i wa qad kasaba bi hadhihi aljima yin wannan laifi cikin halartar sallar jam'i ai yawa takasala kathirun minan nasi an ada'i salawati da yawa cikin mutane sun yi kasala ba sa zuwa yin sallah alwajibu alaihim at-tawbatu ila Allah abinda zama wajibi gare su su tuba zuwa ga Allah wal muhafazati ala salawati da kiyaye salloli qabla an yufja'ahum huna hadha al-masir kan gabanin wannan makoma mummuna ta dake su wa qarsu ila kama hatta sheikh abdul bin baz rahimahullahu ta'ala an tambaye sheikh abdul aziz bin baz Allah ji kansa da rahama suka ce masa rajulun sa'ilun yasalu wani mai tambaya yake cewa annahu yadhu aka munabbihin ala sa'ati sa'ati wan nisfi min kulli yawm idan yazo bacci yakan sa alam din shi karfe 7 da rabi na kowace rana fa idan sai kaza in ya farka bacci abda salatul fajr sai ya sallan asbahi a bakwai da rabi din nan sun ma zahaba ila amalihi sannan ya wuce aiki Sheikh bin Baz ya baka fatawa fa qala rahimahullah sai ya ce man kana hadha amaluhu duk wanda ya zama wannan shine aikin sa ya sa alam din shi bayan gari ya gama wayewa ya tashi sannan ya sallan ya wuce aiki to faqad asbaha fi hadha al-yawm kafira ya zama kafiri a wannan ranar ya kafirta yace li annahu ta'ammada ka kasala domin da gangan ya bar sallah wa dabata sa'atahu ala ada'il wazifa yasa alam din shi da zai tada shi akan yin aikin sa da za a biya shi albashi wa Ba'ada ba'da khuruji waqtiha yayi sallan asuban bayan lokacin ta ya fita hamidan muta'ammida da gangan kuma yana sane ba mutuwa yayi ba to wannan ita ce hudu ba ta farko a wannan rana ta biyu yace barakallahu li wa lakum fil qur'ani was sunnah zuwa ƙarshe sai hudu ba ta biyu bayan godiya ga Allah subhanahu wataala ainihin wato yabo gare shi da anas salama ce amma ba'du bayan haka wa minha na daga cikin abin da annabi ya gani a wannan tafiya irin waɗanda ake wa azaba na daga cikin man uzzaka hana zakka akwai da yawa wanda Allah ya ba su dukiyoyi wanda suka cancanci su ba da zakka amma ba sa ba da zakka annabi ya ga irin wa'annan mutanen ana musu azaba wa hiya qarinatu sala ita zakkan nan yar uwar sallah ce alwa'idu alaman iha shadid alkawarin azaba a kan kin ba da zakka mai tsanani ne me yasa na ce ƙaryar sala saboda a ciki suke rukunan musulunci a haɗe an fahimta falwajibu ala ashabil amwal kuma ita wajibi ga waɗanda Allah ya ba dukiya ikraju zakati ha kama amara Allah bi zalika su fitar da zakkan wannan dukiya kamar yadda Allah ya yi umarni da haka din wa minha a daga cikin wayannan mutane irtikabu jarimatu zina wato yin zina wa huwa min ashna'il jara'im yana daga cikin munanan laifuka wa uqubatuhu fi dunya wal akhirah zina a duniya da lahira ake yi min ashaddil uqubati wallahi yana cikin mafi tsananin azaba da uquba da ake yi qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa wala taqrabu zina kar ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila domin ita zina alfasha ce kuma hanyar ta munana ذكر الله تعالى الزنا Allah ya ambaci da na cewa ita qarinan li tana tare da shirka matsayin su daya wa qatlun nafsi tare da kisan kai da zina duk ɗaya ne allati harrama Allah illa bil haqq musamman maharan da Allah ya hana a kashe ta in ba haƙƙi Allah yake cewa walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar sufufun mu'minai sune waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta tare da haƙƙi ba wala yazunun kuma ba sa yin zina wa man yaf'al zalika yalqa asama duk wanda ya aikata a cikin wannan to zai haɗu da zunubin da ya aikata a lahira ya za a yi masa Allah ce yudha'af lahu al'azabu azabu al-qiyamah za a ninninka a rikanya masa azaba ranar tashin alkiyama wa ya kulu fihi muhana zai dawwama a cikin wannan azabar yana wulakantacce amma sai Allah ce illa man taba sai dai wanda ya tuba ya daina abin da yake aikatawa na waɗannan laifuffuka wa amana ya kuma yi imani zuwa ƙarshen aya haza azabu zani ku jifa! wannan ita ce azaban mazinaci fil akhira a lahira wa amma azabuhu fid duniya. amma dangane da azaban mazinaci a duniya fa yanzu a lahira an ce yana cikin wulaƙantacciyar azaba dawwama zai a ciki kuma ko ba azabar sa a nan duniya fallazi yazni duk mutumin da ya zina ba da mastamta bi zaujatihi bayan ya ji daɗin matarsa ma'ana sun yi kwanciyar aure da mace kenan ya zama muhsan shi mai aure ne aka kama shi kuma ya yi zina da yurjamu bil hijarati hatta ya mutu jefin shi ake yi da duwatsu har sai ya mutu nan duniya kenan wa hadha mimma yadullu ala shana'ati zina wannan jifan da ake mazinaci yana nuna muni da kazantar zina wa qubhihi da muninta fuhshihi da kasantuwar alfasha wa shiddatu azabihi fid dunya wal akhirah da kuma nuna cewa duk wanda tun a duniya za a jefe shi yana nuna masa a lahira ma idan ya je za a masa ainihin wato azaba mai tsanani idan bai tuba ba wa warda fil asar ya zo a cikin asar ingantacce anna zina dainun cewa zina bashi ne maqdiyul la mahala wallahi sai an biya shi ba matawa. kaman zana duk wanda ya zina to fa sawfa yuzna bi zaujati, sai an yi zina da matarsa aw bi ibnatihi ko da diyarsa aw bi ukhtihi ko da yar uwarsa fa huwa daynun sawfa yuqda bashi ne sai an biya wannan bashi wa minha na daga cikin irin waɗanda suke wa azaba khiyana cin amana alkhiyana khiyanatul amana cin amana idra annabi sallallahu alaihi wa sallam alkha'ina li amanatin nas kuma annabi ya zame cin amanan mutane da ake kashi baya riƙewa qad kullifa ta'azib an daura masa wani nauyi dan a azabtar da shi bi hamli huzmatin ta cewa ya ɗauki wani kayan da la ya saɓi wa hamla ba zai ɗaukan kayan ba za a ce biki sai kin ɗaga masallacin nan dole a ta miki azaba kuma ba za ki ɗaukan masallacin ba irin kayan da ke gabansa kenan a ce sai ya ɗauka ko ba zai iya ɗauka a ce sai kin ɗauki kaya kamar dutsen nan na zuba ya za ki da shi ba ke ɗauka ba kuma dole sai kin ɗauka haka wanda yake cin amanan mutane yake a baka amana ka cinye a baka amana ka cinye kuma kana ta taɓan amanan kuma ka san ba za ka iya ɗaukar ta ba Allah ya tsare mu wa minha na daga ciki annal ladhi yatakallamuna bil kalima la muharram waɗanda suke maganganu na haramun kadibin kama daga ƙarya wa shatmin da zagi wa gibatin da giba wa nabimatin da annabimanci wa shahadatu zur wa shehu ƙarya wa aimanun fajira da rantsaran marasa kyau wanda suke na fajirci yufsiduna bainan nasi suna ɓata tsakanin mutane wala yastati'una islaha ma afsadu kuma ba za su ainihin wato iya gyara abin da suka faɗa ba sun riga sun faɗa wala sirja'i ma takallamu bihi ba za su iya mai da magana ta koma ba su zama kaman ba su faɗa ba yiwuwa sun riga sun faɗa su ma suna cikin wanda aka gana musu azaba su da wanda wannan sanya yake fitowa ya kasa komawa wa min hana daga ciki anna akalatar riba waɗanda suke cin riba ta tadakkamu butuluhum cikin su na zama ƙato ranar tashin alƙiyama وتصير كالبيوت العظيمة cikin ya zama kamar manya-manyan gidaje fi halhayyatul mu'iba a cikin cikin akwai macizai masu ban tsoro wa misdaqu hada fi qawlihi ta'ala wanda yake ƙara gaskata wannan cikin fadin Allah ta'ala Allah ya ce alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas haka Allah ya faɗa Allah ya tsare mu ya ku yan uwa musulmi anna wajibana da yake wajibi akan mu an nastafi min hadithatil isra'i wal mi'raj mu amfana da abin da ya faru na hadisar isra'i da mi'raji ibrata wal ila mu dauki darsa da ki wa'azin da ke ciki wa na tamassaka bi awamirillah mi yi riko umarnin Allah waje ce na bi nawahihi mun bisanci duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wala yakudu hadduna sai ya zama rabin mu kawai akan wannan hadisar ta mi'raji da isra'i ihdasul bid'a da samar da bid'o'i wal khurafat da shaci faɗi da ƙarairayi kama ya fa'alu kasirun minan nan kamar yadda da yawa daga cikin mutane wasu ke aikatawa yan bid'a la ya'rifuna min al-hadithat al-isra'i wal miraj ba san komai akan hadisa ta isra'i da miraji ba illa annahu waqtun sanawi kawai su wani lokaci ne da duk shekara ake haduwa wanda yaftahuna fihi ihtifalatin mubtada'a suke tattafa wuraren bukukuwa na bid'a duk shekara fi hadda haddaduhu min andi anfusihim a wani lokacin da su suke keɓance shi kansu ran sha biyu ga wata ran kaza kaza laisa lahum alaihi dalil ba su da wani dalili a kai wa qad qala Allah ta'ala kuma wa qad qala alaihi salatu wassalam kuma annabi alaihi salatu wassalam ya ce man kadaba alayya mutahammidan afwan ya ce kullu muhdathatin bid'a duk abin da yake na kage ne ko fararren al'amari bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a bata ce wa kullu dalalatin finna. dukkan kuma bata tana cikin wuta sun ma'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi har zuwa karshe to waɗannan hudubobi su ne nan kafin da kuma waɗannan hudubobi su ne insha Allah ta'ala muka gabatar a juma'a guda biyu kuma yana jin sakon da muke so mu samu wannan ya gamsar da mu a aya ɗayan nan kal a suratul isra wato irin wayannan abuwa da muka ambata kamar yadda kuka gani ba darasi ba ne na masallaci ko na majalisi a hudu ba ce ta juma'a wanda mashan takaita abinda za ka iya takaitawa ke don ba kome ke iya faduwa ba so ko a irin wannan kadai waɗanda suke yin bukukuwa na maulidi da suna fadawa masu zuwa maulidi irin wa'annan darussan a ciki da an samu canji sun ware wannan rana kawai ta da tarihin isra'i da miraji ya hau buraka an yi kaza an yi kaza an je an dawo babu wani bayani akan menene annabi ya gani a wannan tafiya dan irin laifuffuka ne annabi ya gani ya ga kunnan al'ummar sa kai duk ba fada kuma shi al'amarin hadisa ta isra'i da miraji da kuma shi kansa manzo sallama abu ne da ya kamata a ce kullum muna cikin daukar izina a gare shi da tarihin annabin namu kullun mu san shi mu ba yayan mu tarihi ba wai sai wata rana a shekara ce sai wani rana wata rabiul awwal za a zo a hadu ana bukukuwa an shi kuɗaɗen mutane da yawa a tara su a yi tafiya mai nisa a taho irin wannan bukukuwan kuma an shi kuɗaɗe a tara kuɗaɗe don akwai wani wanda ba na so in kira sunan shi wani babban mashahurin malami ne a cikin malaman yan bid'an nan yana yin maulidi har daga wasu kasashe ana zuwa maulidinsa in ya shirya yin maulidi akwai wansa wanda suke na zumunci cousin brother sani da shi ne abokina shi kuma babban malami yana da majiya sosai shi abokin nawa ke tambayarsa wata tambaya dai mu'ana fatan a wai don ko shi ko kaza ba wani ba ku yi maulidin ba ne ya ce ai ba za su yi maulidi ba saboda babu kuɗi kwata-kwata wani miliyan hudu aka iya tarawa ba za su yi maulidi ba wannan kuma labarin ina ba ku shi sama da shekara goma wannan abin ya faru to ki kaddara inda za a tara kudin nawa suke so a tara wannan miliyan kudin ba ta isa yi maulidi ba haka ba za a yi ba suna karban baki daga wasu kasashe a zo maulidi a kashe kudi su ma suna badawa a biyu din da suke kawowa a har za a iya maulidin miliyan kudi suka aka tara ba za a yi maulidi ba to wannan duk na daga cikin abin da ake yi na karɓan dukiyoyin bayan Allah ba a kan gaskiya ba a kan bata ina fata ana fahimta so darasin da ya kamata mu ɗauka to irin wa'annan ne ba ɗauki darasin ni aiki da abin da ke ciki na umarni mu bi na hani mu hannu ina fata ana fahimta kuma kalli girman al'amarin da Allah ta'ala ya girmama don ita sallan Allah zai iya yi wa manzansa wahayi an wuce wurin amma sai da ya ɗauke shi ya kai shi har fadarsa a can sannan ya fallanta ta kuma ku kalli yawanta guda hamsin amma dan tausayin Allah gare mu ya dawo da ta koma biyar amma kuma ladanta da matsayin yana na guda hamsin ina fata alamar da ke sarki datar da mu ba mu ladan abin da mu karanta daidai wanda muke kuskure ko karanci ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah